Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Kumel tare raba baya ko makera da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin na yau ranar Laraba 25 ga watan Nuwamban shekara ta 2020. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To sarfin zababben shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya talata cewa Amurka ta shirya tsaf ta yi wa duniya jagoranci lamarin da ke nuna alamun Amurka za ta kauce wa manufar Donald Trump na Amurka farko gangamin da ya kwashe shekaru hudu yana yi. a hali da ake je kuma kwamitin karɓar mulki na zababben shugaban amurka joe biden a washington dc ya fara aiki a hukumance bayan da hukumar gwamnatin tarayya ta ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben shekarar 2020 duk da cewar shugaba donald trump zai ci gaba da kalubalantar nasarar da joe biden ya yi kungiyoyin aikin jin kai sun kara kaimi domin taimakawa 'yan gudun hijira da suka arcewa tashin hankali a yankin tigiri da ke arewacin habasha da suke ci gaba da kwarara zuwa sudan tsakanin labaran kenan aka saurara cikin shirin za ku ji cewa da yammacin jiya talata allah ya yi wa tsohon shugaban ƙasar nijar tanjaman madar rasuwa to kowane irin shiri marigayen ya yi wa wannan rana ta komawa ga mahalicinsa. Duniya kalilan ne, arziki ba komi ba ne dauɗa ne, gobe abin da nake nema wajen Allah yawa gare shi. To dole in bautata ma 'yan ƙasa muna roƙon ubangiji allah ya biya ka kan ayyukan alherin da ka yi wa ƙasar nijar a daidai lokacin da yankin arewacin najeriya ke ci gaba da fama da ƙalubalen tsaro da tsadar rayuwa masu ruwa da tsaki sun faɗa albarkacin bakinsu. Muna da wakilai na gwamnoni, muna da wakilai na 'yan majalisar ƙasa, muna da wakilai a ɓangaren ministoci magana ta gaskiya wannan ƙalubale ne a gare su bayan shi uban tafiya shugaban ƙasa. Hakanan kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin ne ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri. Zababben shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya talata cewa Amurka ta shirya tsafta yi wa duniya jagoranci lamarin da ke nuna alamun Amurka za ta kauce wa manufan shugaba Donald Trump na Amurka farko gangamin da ya kwashe shekaru hudu yana yi. yayin da yake shirin kama aiki a ranar 20 ga watan janairu biden ya ce kasar ta shirya ta tinkari abokan gaba ba tare da barin kawayenta a baya ba ta kuma shirya ta maido da darajarta daga cibiyar shirin karɓar mulki a garinsa na wilmington a jihar delaware zababben shugaban ya bayyana manufofinsa na ƙasar waje da jaman hukumar tsaron ƙasa zaben biden da kuma nada anthony blinken sakataren harkokin wajen amurka na tabbatar da yadda yake kallon harkokin kasashen waje ya bambanta ainon da yadda gwamnatin trump ke kallo a ƙarƙashin trump sautari amurka tana samun rashin fahimta da dadaddun ƙawayenta na yammacin duniya yayin da take ɗaga kafa ga masu mulkin kama karya kamar su shugaba vladimir putin na rasha da shugaba recep tayyip erdogan na turkiya da kuma shugaba kim jong-un na koriya ta arewa a hali da ake ciki kuma kwamitin karɓar mulki na Zababben shugaban amurka joe biden a washington ya fara aiki a hukumance bayan da hukumar gwamnatin tarayya ta ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaɓen shekarar 2020 duk da cewar shugaba donald trump zai ci gaba da kalubalantar nasarar da biden ya yi fadar white house ta amince a jiya talata biden ya fara karban bahasi na kowane rana akan bayanan sirri in ji wani jami'in gwamnati Biden ya faɗa wa manema labarai a ofishinsa na shirin karɓar mulki a Wilmington da ke waya. cewa bai samu bahasi akan bayanan sirri da kuma yadda sashen leƙen asirin Amurka ke kimanta barazanar da duniya ke fuskanta abinda ya ce da ya kamata a ce an yi tuntuni. ba da ɓata lokaci ba rukunin mashawartansa sun fara tuntuɓar jami'an gwamnatin trump da yammacin ranar litinin na kowane fannin gwamnati domin jin ko akwai wata barazanar tsaro da ƙasar ke fuskanta da wasu batutuwa da biden zai fuskanta da zarar an rantsar da shi jami'an ma'aikatan tsaron amurka ta pentagon sun ce wakilan kwamitin karɓar mulki na biden sun tuntuɓi ma'aikatan tsaron bayan da shugaban hukumar da ke hidima ga cibiyoyin gwamnatin amurka emily murphy ta tabbatar da biden wanda ya lashe zaɓe kana aikin sharon fage na mika mulki kuma ya fara matakin na murphy ya bai wa biden daman samun dukiyar ƙasa ya kuma karbi bahasi a kan tsaron ƙasa kana jami'ansa na karɓar mulki za su samu damar shiga ma'aikatu da cibiyoyin gwamnatin tarayya yayin da aka yi ta samun karuwan cin zarafin mata a lokacin da ake aiwatar da dokar hana zirga-zirga sarakunar gargajiya da shugabannin addinai a najeriya sun yi kira ga maza su kiyaye haƙƙin mata da 'yan mata wannan gangamin ya zo daidai ne a lokacin bikin ranar kawar da cin zarafin mata na majalisar ɗinkin duniya a ranar 25 ga watan nuwamba. wani binciken majalisar ɗinkin duniya ya nuna mata uku a cikin mata goma 'yan najeriya na fuskantar cin zarafin jinsi kafin su kai shekaru goma sha biyar amma kuma ba a kai labaran wasu batun cin zarafin hukumomi a najeriya sun ce cin zarafin mata ya ninka sau uku a lokacin da aka takaita zirga-zirgar jama'a na covid-19 yayin da ake shirin bikin ranar kawar da cin zarafin mata a duniya a ranar 25 ga watan nuwamba najeriya ta kirkiro da wani dandalin sa ido domin tattara bayanai da kuma kama masu aikata cin zarafin in an jima kaɗan baba zai sake dawowa da labarai kafin nan da yammacin jiya talata ne allah yi wa tsohon shugaban ƙasar nijar tanjaman madrasuwa rasuwa a babban asibitin birnin Yamai bayan fama da rashin lafiya. Shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya ayyana zaman makoki na tsawon kwanaki uku a faɗin ƙasar don nuna juyayin wannan babban rashi da aka yi. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaimu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Le président de la République, euh, chef de l'État, le gouvernement, ont le regret de vous annoncer le décès de son excellence euh, Tajo Mamadou. A sanarwar da aka bayar a kafar talabijin mallakar gwamnatin Nijar ne aka sanar da jama'a rasuwar tsohon shugaban kasa Tanja Muhammadu wanda Allah yi cikawa a yammacin jiya talata bayan jinya a babbar asibitin Yamai. Salisu Muhammad Habi shine ministan watsa labaran jamhuriyar Nijar. Sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka Allah yi. lokacin shugaba tashi mamadu ya yi ba ban Allah ya dade kasan shi jiya sosai shekara shekaru tun da sauka da shugabancin kasar nan shi jiya kuma shugaban kasa Alhaji Muhammadu su ya taimaka ana kai shi turai shi na dawo to yanzu Allah ya kuma cika nan ofitan namu ba na birnin Yamai sai mu fata Allah shi mishi rahama dan mamadu babban mutum ne ta ko'ina duk ya kai duk da aka yi na shugaban kasa na duniya ya kai yaushe za a yi jana'izar to ga yanzu dai ba ba da lokacin da ya kamata yanzu na yi zance ba sai dai kaga harkokin iyali ne kuma a gama da da iko tunda shugaban kasa mu Muhammadu Isu da ya kamata ya gobe maradi wurin aiki hayoyi na ya dan dakatar da wani abubuwa duk ayyuka an da dakatar da su kuma an sa na juyayi na kwana uku na juyayi cikin kasa za a maido da tuta ta shayar kasa dan kasan ya kai a bashi wannan girman. Minista me za ka iya tunawa da shi marigayi Tanja Mamadu? Mun san shi tsaye mutum mai tsaye magana dan mutum ne mai iko sosai irin ɗimbe ayyuka da ya taru za ka muna muna ce amfanin su mu dai muna alfahari shi kuma gaske Allah dan ya kai a yaba shi ya kai kuma aikukan rishi dai kai dan jamadu muna yi mai fata Allah suke shi aljanna Firdaus. Hafsan soja a zamanin gwamnatin janar Sai Kunce, Tanja Mamadu ya tuɓe kakinsa a wajejen 1991 inda ya tsunduma harkokin siyasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar MNSD, abin da ya ba shi damar lashe zaben shugaban ƙasa sau biyu a 1999 da shekarar 2004 kafin sojoji su kifar da gwamnatinsa a ranar 18 ga watan Fabrairun 2010 wato watanni kaɗan bayan zarcewa akan karagar mulki ba akan ka'ida ba jami'in fafutuka nuhu muhammadu arzika da ke ɗaya daga cikin makusantan marigayi tanja mamadu ya bayyana kaduwa da wannan babban rashi lokaci ya yi mutum kama shugaba muhammadu tanja ɗin yadda ya tashi rayuwa ya kokarin da a duniya ya yi a niger ya yi ma al'ummar niger kawai sai da ya a Allah godiya tara An haifi da takwas a 1938 a garin Mai Nasarawa da ke jihar Difa. Kafin ɗare kujerar shugabancin Nishar, hafsan sojan ya yi gwamna a jihar Tawa, sannan ya yi minista a zamanin mulkin soja. Tanja Mamadu na da farin jini sosai a wajen al'umma saboda yadda yake fifita ayyukan bunƙasa karkara da nufin samar da walwala a zuciyar talaka. Duniya ƙalilan ne, arziki ba komi bane ne dauɗa ne. gobe abin da nike nema wajen Allah yawa gare shi to dole in bautata ma yan ƙasa don Allah ya biya ni gobe kawai. Ya rasu ya bar mata biyu da 'ya'ya da jikoki da dama. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Allah ya ji kai shugaba Tanji Madu ya kuma gafarta masa. a gaida Sulaimu mana barma har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc gaba ya dawo da gaban labarai aika kayan kyaututtuka na lokacin hutun Kirsimeti da na sabuwar shekara zuwa ga masu sayan kaya ta yanar gizo ka iya fuskantar jinkiri saboda raba maganin rigakafin COVID-19 da ya fi nasu kayan muhimmanci. Kamfanonin har hada magunguna kamar su Pfizer da Moderna a tsakiyar watan Disamba za su fara aikin raba magunguna ga ma'aikatan kiwon lafiyar Amurka da kuma masu kula da tsofaffi. kamfanonin aika kaya da suka hada da fedex da united parcel services ko kuma ups a takaice sun yi tanadin aika kaya da jiragen saman dakon kaya na mutane da za su sayi kaya daga kasuwar yanar gizo da suka hada da amazon da walmart da target da wasu shagunan yanar gizo sai dai fedex ta ce za ta fi ba da muhimmanci ga raba maganin rigakafin a cewar mai magana da yawon kamfanin bonnie harrison yayin wata hira da reuters ba da wani karin bayani ba ups ya ce ya shirya tsaf ma'aika kayan bukin kirsimeti da na sabon shekaran da kuma maganin rigakafin a ƙarshe ƙungiyoyin aikin jin kai suna ƙara himma domin taimakawa 'yan gudun hijira da suka arce wa tashin hankalin yankin tigiri da ke arewacin habasha da suke ci gaba da kurara zuwa sudan james hesman babban jami'in shirya aikin jin kai na hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya a sudan ya ce dubban 'yan gudun hijiran habasha na zuwa sudan a kulli yaumi rukunin masu karɓar 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya da hukumar 'yan gudun hijira ta gwamnatin sudan ya zuwa yanzu sun karɓi sababbin mutane dubu arba'in da suka zo sudan daga habasha tun daga ranar bakwai ga watan nuwamban wannan shekara a cewar hisman yana faɗawa shirin murya amurka na south sudan in focus adadin 'yan gudun hijiran habasha da ke shiga sudan ka iya kai dubu ɗari biyu a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci idan yaƙi tsakanin gwamnatin tarayyar habasha da rundunar yankin tigiri ya ci gaba in ji hansman labaran duniya kenan aka saura daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc. batun kalubalen tsaro da tsadar rayuwa da kuma taɓaɓɓarewa tattalin arziki na ci gaba da yin mummunan tasiri ga 'yan Najeriya, musamman mazauna yankin arewacin ƙasar. Yanzu haka dai dattawa a yankin arewa da sauran masu ruwa da tsaki na bayyana matakan bi domin lalubo mafita. Daga Kano, Muhammad Ibrahim Kwadi ya aiko mana da wannan rahoto. al'amari na baya bayan nan shine yadda bata gari ke satar mutane domin karbar kuɗin fansa akan hanyar kaduna zuwa abuja baya ga farmakin da tsagiru ke kaiwa ƙauyuka da garuruwa a jihohin katsina zamfara da kuma sokoto yanzu haka dai masu sharhi na ci gaba da jan hankalin mahukunta kan bukatar karkata hankulansu game da halin da lardin na arewa ke ciki al'amarin 'yan arewa na yana bani mamaki muna da wakilai a bangarori duka na hukuma a najeriya na farko dai muna da wakilai na gwamnoni muna da wakilai na 'yan majalisar ƙasa muna da wakilai a bangaren ministoci muna da wakilai waɗanda yake su ne za su kawo shawara ta fannin tsaron ƙasa waɗanda ke 'yan arewa ne sun san duk abin da yake faruwa wai me suke yi ne ni magana ita ce shugabanninmu wakilanmu na 'yan arewa magana ta gaskiya wannan kalubale ne a gare su bayan shi uban tafiya shugaban kasa. Honorable Nasiru Garba dan ciye kenan tsohon wakili a zauren majalisar dokokin Najeriya. To amma dattijo Abdulkarim Dayyabo da ke zaman kwamandan rundunar tabbatar da adalci a kasar na cewa. Profesa Ibrahim Gambari yanzu in ba ya zama shi ma dan kungiyar kabal ya bi shanin sarki ba sai zo bibi dukkan irin abin da ake zargin dukkan mutane suke aiki da abba kyara a bila izo yi abin da ya kamata a madadin buhari in ma buhari ina da larura ta mantuwa to shine kubutarsa da kubutar da buhari a gurin al'umma da suka zaɓe da suke musu ta tsamani da kuma kubutar buhari da kubutarsa a gurin allah don yanzu abin da ke faruwa mutane sun gane. Sai dai shugabannin siyasa irin su tsohon gwamnan jigawa Alhaji Sale Lamido na ganin lokaci yayi da ya kamata jagorori musamman a lardin na arewa su faɗa wa juna gaskiya domin daidaita lamura. Dukkaninmu mun san me muka yi a baya, mun san me muka ce a baya. mun sai amfani da ainihin hankalin matasa akan masu bin manyan su musu bangano mun san abin da muka musu wanda yake daga ainihin wannan zato nasu akan yanayin rayuwa da jin rayuwa musu mai muka yi kamar yadda gumi faɗa cewa zanga-zanga ba daidai ba ne so saboda idan akwai ƙasa ana shugabanci kaga ɗan mutane kan suna cewa kaza kaza kaza sai ka me ya faru ne to mu aida ba haka yake baka ba ai saboda haka dan an yi zanga-zanga kamar misali faɗakarwa ne a kan ƙasa cewa ku ne shugabanninmu to ma cikin azaba sai aka ce me yi abin naku ne a duba me same ku a kallaci abubuwan suka ta taru har aka zo wannan yanayi su za kalla a yi sulhu ƙasar mu ce gaba ke ɗaya kaf a najeriya ka fi ne ban fi ka ba mulkin ƙasa na yan ƙasar gaba ke ɗaya su kaf saboda haka mun san me muke wajen da mulkin nan saboda haka tunda an ce wani matsayi na yanzu to a ƙalla shi ne mu kalli ba shi me muka yi matsayin kurakurai wanda ke ne ko wannan abu ya kalli haka shi ne gwamnati yan kasa me kuka yi ne me aka muku su a gyara abubuwa alhaji isra da kenan tsohon gwamnan jihar jigawa a najeriya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria to allah ya kyauta a gaida mahmud ibrahim kwari wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilo has dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahouse.com don sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen da suka gabata. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Baki mai yanka wuya. Shin menene makomar karar da wata kungiya mai fafutukar tabbatar da kyakkyawan shugabanci a Najeriya ta shigar inda take karar shugaban kasa Muhammadu Buhari dangane da shirinsa na yaki da cin hanci da rashawa? assalamu alaikum. Idan za a iya tunawa a shirinmu na makon jiya, mun ambata cewa wata kungiya mai fafutukar tabbatar da adalci a Najeriya wato sera ta gurfanar da shugaban kasa Muhammadu Buhari a gaban babbar kotun tarayya da ke Abuja. Bisa zargin kasawar da ya yi na bayyana wa 'yan kasar yadda aka yi da zunzurutun kuɗi har naira biliyan 800 da gwamnati ta ce ta kwato daga waɗanda suka yi wa tattalin arzikin ƙasa to annati a ƙarƙashin shirin ta na yaƙi da cin hanci da rashawa. Haka kuma ƙungiyar ta nemi shugaba Buhari da ya bayyana sunayen mutanen da aka kama da laifin da kuma matakin da aka ɗauka na hukunta su domin ya kasance izina ga na baya. Masani harkokin shari'a barista mai nasara Ibrahim Umar ya kalli al'amarin ta mahangar shari'a. ta farko dai ita wannan kungiya ta Seraf idan aka lura da abubuwan da take yi ba yau ta fara irin shiga da waɗannan irin ƙararraki ba. kuma a demokradiyyar najeriya da muke da su muka la'akari da hurumi na sashi na 36 ah, da sashi na da biyar da arba'in da shida na tsarin mulkin najeriya to suna da wannan dama da za su iya su yi wannan abu tun farko muka la'akari da sashe na arba'in na tsarin mulkin najeriya gwamnatin najeriya ita ce ta yi ma wannan sayar don rajista ta kuma ba ta dama na cewa ta fito a matsayin kungiya da za ta rika kare haƙƙin jama'ar najeriya duk da yake muka la'akari da sashe na goma sha hudu sakin sashe na biyu a cikin baka to za mu la'akari da cewa demokradiyya a karkashin tsarin da muke tafiya a yanzu eh, jama'a su ne suke tattare da 'yanci na cewa su kare kansu kuma jama'a nan ta takatoka ne akan hurumi na sashe na hudu da goma sha daya wato 'yan majalisa su ne suke da wannan hurumi na su iya daukar shugaban kasa su kalubalance shi wala allah ta kai ma har su iya su ce za su iya hukunta shi sai 'yan majalisa ke da wannan to amma 'yan majalisa tun da ba su iya yin irin wannan ba hukumomi na 'yancin dan adam irin waɗannan suna da hurumi a tsarin demokradiyya da za su iya su shigar da wannan kara abin da dai ba mu iya tantancewa ba shine za a yi nasara ko ba za a yi nasara ba domin idan muka yi la'akari da abubuwan da ke faruwa a tsarin shari'a mu na ɗaya dai sashi na 36 cikin sashi na biyar ya ce kowa ake zargi wanke yake subul bai da laifi har sai kotu ta tabbatar da cewa yana da laifi to saboda haka duk da yake akwai hurumi na sashe na sha biyar sakin sashe na biyar da ya bada wajibci ga duk wata hukuma ta yaki cin hanci da rashawa to babu wani wajibci na cewa shugaban kasa ya yi laifi a dangane da karan tsaye na tsarin mulki akan wannan in muka yi la'akari da hurumi na sashe na 36 sakin sashe na biyar to wannan dai duka ya danganta ne ga na ɗaya kwarewar lauyoyin ita kungiyar serap da za su gabata a kotu na biyu kuma kwarewar ko kuma eh, jajircewa ta shi alkalin da zai tsaya lafiya ya yi a wannan abu sannan na uku kuma ya danganta ga kwararan hujjoji da kuma jawabai da za a bayyana da kuma maharori da za a yi a kotu waɗannan su ne za su iya ba da nasara cewa za a yi nasara ko ba za a yi nasara ba dangane da wannan shari'a saura sai mu saurara mu gani idan an shiga kotu amma a akasari irin wannan abun shi shugaban kasa akan wakilce shi ne akan wannan ba wai shine da kanshi zai je ba yawanci jami'an shari'a na ƙasa wato gaban lauyan gwamnati gwamnati attorney general kuma ministan shari'a shine zai wakilci shugaban kasa wanda kuma daga karshe shi ma din tunda yana cikin waɗanda ake gurfanarwa a gaban kotu akan wannan magana shi ma lauya ne kila za su ɗauka wanda zai wakilce su duka saura dai sai mu tsaya mu gani menene zai fito akan wannan amma ko ba komai ba abu ne wanda yake zai zaburo da hukumomi na su tashi tsaye su rika yin abubuwa waɗanda suke ya kamata a tsarin demokradiyya abubakar aliyu umar mai sharhi akan lamuran yau da kullum da suka shafi kafa demokuraɗiyya da kyakkyawan shugabanci ya ce yana goyon bayan yunkurin da serap ta yi ko da yake ya ce an ɗan so a makara wannan kungiya mai suna serap kungiya ce wanda mai kishin ƙasa kuma abin da ta yi ta cincinci a jinjina mata iya jinjinawa duk da yake ta yi wannan ƙara a kusan alatti to amma kuma ba ta latti ba domin wajibi ne kamar yadda ta nemi shi shugaban kasa ya mutane bayani na kudaden da suka ce an karba waɗannan kudade ba ƙananan kudade ba ne kudade ne makode har naira na gugan naira biliyan 800 har yau ba wanda ya san me aka yi da wannan kuɗi ba wanda aka yi bayani ga yadda aka zartar da wannan kuɗi bayan haka kudade ne wanda sun isa a yi ma mutane ayyuka daban-daban abin da ya kama tun daga hanyoyi asibiti kiwon eh, lafiya kenan makarantu makarantu da tituna to ba wanda ya sanya aka da wannan kuɗi wajibi ne gwamnatin tarayya ta fito ta yi mutane bayani kuma a buga sunayen waɗannan mutane da aka kama da almandahalu tunda ta ce tana yaƙi da almandahalu ne doka ta ƙasa ma constitution ya ba da wannan dama akan a yi haka to me ya tsaye da su da har yanzu ba su yi wannan ba wajibi ne su sanar da mutane ina goyon bayan wannan ƙara da sira ta kai shugaban ƙasa kotu kuma muna fata kotu ta yi adalci ta tursasa shugaban ƙasa ya fito ya ma mutane bayani kuɗin da aka kama tun daga kwandala zuwa har wannan naira biliyan 800 da ake magana an kama tun da ba wanda ya sanya aka yi da wannan kuɗi har yanzu. To sai dai barista mai nasarar Umar ya hango cewar idan ba a yi taka tsantsan ba ana iya samun cikas a wannan karar. Wani bangare da idan muka duba shi wato bangaren garkuwa na shari'a wanda gwamna da mataimakin shi da kuma shugaban kasa da mataimakin shi suke da shi na matsayin kariya ko garkuwa a doka to wannan yana nan amma wannan idan sun shigar da shi a matsayin suna kalubalantar gwamnati ne to za su iya su yi nasara to sun shigar da case against the state amma idan da sunan shi shugaban kasa ko muhammadu buhari ne to wannan kuma ba za su yi nasara ba haka ya tsarin yake sannan kuma ko da ma sun shigar da shi din akwai wani eh, koma da za a iya amfani da shi na shari'a wato shi babban lauyan gwamnati kuma ministan shari'a yana da hurumi a sashe na 174 ya je ya dakatar da duk wata shari'a wadda ya ga dama kuma hurumi doka ta ba shi dama ba sai ya ma faɗi dalili ba in ya ce zai shiga ya dakatar da ita abinda a turanci ake kira nolly prosecute da ya shiga ya ce ya dakatar da shari'a kaza to dole ta dakata to saboda haka ko da shari'a ta ci gaba zai iya shiga ya amfani da wannan dama din ya dakatar da ita kuma baya da hurumi na cewa sai ya yi bayani Kungiyar da ta shigar da karar ta kuma bukaci da a sanya wasu kungiyoyin fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar. Domin su rika sanya ido tare da wakiltar 'yan Najeriya a shirin na gwamnati na yaƙi da cin hanci da rashawa. Sunana Halima Baba Ahmad National prison Center for Juvenile Delinquency Awareness. A wannan magana da kungiyar na ta ce ya kamata a amfani da kungiyoyi irin nawa wanda muke aiki da icpc da kuma ef da wanda suke aiki da efcc ina gani abu ne mai mahimmanci kwarai da gaske ko da ke hausawa sukan cewa an tuya an manta da albasa so da yawa wani abu yakan faru akan a bari a yi abu ba daidai ba sannan a zo a sake ɗaukan kuɗin al'umma a sake kashewa wajen bincike ni a ganin da tun farko ake sakawa da irin wa'annan kungiyoyi namu a ciki saboda a samu abubuwan ya tafi da sauki saboda duk lokacin da aka sa akwai kungiyoyi a ciki wa'inda aka tabbatar da su gaskiya to tun farko ma barnan ba zai samu ballantana a zo ana maganan gyara to inda za a gyara lamarin mu a sun kasa kungiyoyi irin namu a ciki wa'inda za su yi aiki da gaskiya tsakani da Allah wanda suke da kishin kasa da zai fi mana komai sauki da har ba gwamnati kaɗai da mu taimaka ba har al'umman ƙasar nan da mu taimaka. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda. Cuba Hero ne ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama ma'asala. a gai da Murtala Faruk Sanyin na. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. zababben shugaban amurka joe biden ya faɗa a jiya talata cewa amurka ta shirya tsafta yi wa duniya jagoranci lamarin da ke nuna alamun amurka za ta kauce wa manufan shugaba donald trump na amurka farko gangamin da ya kwashe shekaru hudu yana yi yayin da yake shirin kama aiki a ranar 20 ga watan janairu biden ya ce kasar ta shirya ta tinkari abokan gaba ba tare da barin kawayenta a baya ba ta kuma shirya ta maido da darajarta a hali da ake ciki kuma kwamitin karɓar mulki na zaɓaɓɓen shugaban amurka joe biden a washington ya fara aiki a hukumance bayan da hukumar gwamnatin tarayya ta ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaɓen shekarar 2020 duk da cewar shugaba donald trump zai ci gaba da kalubalantar nasarar da biden ya yi fadar white house ta amince a jiya talata biden ya fara karɓar bahasi na kowane rana akan bayanan sirri in ji wani jami'in gwamnati yayin da aka yi ta samun karuwan cin zarafin mata a lokacin da ake aiwatar da dokar hana zirga-zirga sarakunar gargajiya da shugabannin addinai a najeriya sun yi kira ga maza su kiyaye haƙƙin mata da 'yan mata wannan gangamin ya zo daidai ne a lokacin bikin ranar kawar da cin zarafin mata na majalisar ɗinkin duniya a ranar 25 ga watan nuwamba wani binciken majalisar ɗinkin duniya ya nuna mata uku a cikin mata goma 'yan najeriya na huskantar cin zarafin jinsi kafin su kai shekaru goma sha biyar amma kuma ba a kai labaran wasu batun cin zarafin aika kayan kyaututtuka na lokacin hutun kirismeti da na sabuwar shekara zuwa ga masu sayan kaya ta yanar gizo ka iya huskantar jinkiri saboda raba maganin rigakafin covid-19 da ya fi nasu kayan muhimmanci kamfanonin har hada magunguna kamar su pfizer da modena a tsakiyar watan disamba za su fara aikin raba magunguna magunguna ga ma'aikatan kiwon lafiyar amurka da kuma masu kula da tsofaffi a ƙarshe ƙungiyoyin aikin jin kai suna ƙara himma domin taimakawa 'yan gudun hijira da suka arce wa tashin hankalin yankin tigiri da ke arewacin habasha da suke ci gaba da kulara zuwa sudan james hesman babban jami'in shirya aikin jin kai na hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya a sudan ya ce dubban 'yan gudun hijiran habasha na zuwa sudan a kulli yaumi masu sauraro a nan mai karkashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shiri wanda zai zo muka tsaye daga ofishinmu na abujan najeriya kafin mai sallama muna miƙa saƙon taya murna ga iyalan alhaji hamidu ibrahim wakilin baki na mina wanda za ɗaura auren ɗansa musa hamidu da amaryarsa fauziya sani sharif a kusa da asibitin dabbobi da ke unguwar boso a garin mina na jihar naija Allah ya bada ikon yi lafiya ya kuma azurta amarya da ango da zuriya ɗaya ba. Domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. Za ku iya ziyartar shafinmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com. Yanzu a madadin baba ya koma makeri da ya na gabatar da shirin da kuma ci bahiri dodo ne wanda ya bada umarni da ma mu na yau ni sarfila hashin gumel na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc ke cewa salamu alaikum.